mutum mura ah. eh. coronavirus ta taba kashe ta da kisa Allah <laughs> ya da kuma ina da maganin ta wallahi ina da maganin ta ni ta mai dole maganin ne maganin ta ne ka sa shi a wani eh, ah. eh, eh za yalo ya ga shi ka dauki mu ba kuna nan ba ku san me yake faruwa yake faruwa kada idan ya ce ta da wallahi tallahi gani dai da ido ne ba kuma wani bane ya gaya ne ne gare ne ba can ce ne faru kuma na ga muku duk wanda ya tambaye ku hujja ku ce ni ne na ba sai an da dai ya faru me yake faruwa ne ta faruwa ba zan taba na damar sanar da ku abin da na kai to ga mana me yake faruwa billahi da jigo wa rahmanu gani ne da ido na an fara sai da mangwara a kasuwa <laughs>